Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sadatu me haka? Ya za ki riƙa shinshina ni? Kamar wanda nake ɗoyin kashi. Ba dole ba? Ka fita cikin gidan nan da turare da na sa maka ka dawo da wanda ban sani ba sannan ka ce kan na yi shinshine shinshine. Sadatu wannan sabon halin da kika ɗauka ba na jin daɗinsa. Yaya zan fita in dawo? Ki riƙa min wani shinshine shinshine tsakani da Allah kawai ki ce wani wani ƙanshi ya canja ko wani abubuwa makamantan wannan. ni ba dan garamin yaro bane turaren nan da kuɗi nake siya ba da kuɗin uban kowa ba in na fita yanzu na ga turare na kuma siya da kuɗi na na fesa sai zama laifi ko ku a'a mafi yawancin lokuta da muke zaune a majalisa mai turare ina zuwa ɗuɗɗul ibi kowa ya dan shashafa masa hannu ce a shi na aji in ka shi na kaji shi shafi kake a jikinka dan kawai turare na ya canja sai zama kuma abinci, dali kuma yanzu ke fi sabilillahi in kina da kunya menene a ciki da zaki zo ki rika min ire-iren waɗannan abubuwa ai kamata ya a ce in na dawo gida ina kanshi abin alfaharin ki ne ba ina wari ba wasu fa haka mazajen suke fita su da musu gum su gume musu daki ai ta neman turaren wuta ai ta guma kan wuta daki ya daituwa amma ni lafiya lau na fita ina kanshi na dawo kanshi ya karu maimakon ai murna da haka kuma sai zamanta wani abu ne da za a amfani da shi kuma a rika min wani barazana ne min fikikita gaskiya ne masu turare ba su lallakata muku na gane ka ce dai kawai 'yar iska ka ɗauke ni ko ba haka ba eh ka ni ba yau fa nake zargin ka ba na daɗe ina zargin ka cewa kana neman mata ko dan kaga na sa maka idanu kai fa ni nan da ka gane ni wallahi ba karamar yar tijara ce ba yar cin mutunci ce ni ba wallahi sa maka idanu kawai na yi amma don ranan da na gano gaskiyar lamari wallahi za ka sha mamaki sai ka gano ni ba kan wallasa ba ce ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba sa'adatu wannan wani irin al'amari ne fi sabilillahi yanzu ke ya tsawon zamana da ke ke zargi na kike wannan kishin naki ai ya haukata kina tare da miji amma ki rika masa wani kallo na daban ke biki taba kama ni da wani laifi ba biki taba ganin wani abu ya faru da ni ba haka kurin ki rika saka kanki abubuwa irin wannan kishin ai matsala ne kuma ba zai taba miki riba ba zaki ji daɗin sa ba in fita in in fita in je in dawo amma ke kawai ga abin da ke tunani idan har za ki ɗauki wannan al'amarin a cikin rayuwarki ai ba ki ba nutsuwa har abada tunda duk na fita ga abin da yake tunani ni kuma da nake tafiya in barki a gida ni ma in je in dawo kenan ni kuma idan ni kuma wani abin ya shiga tsakankani kin ga kuma lamarin aure na sai ya lalace da ni da ke ya kamata mu rika junan mu kyakkyawan zato me yasa kike haka ai tun kafin na aure ka aka faɗa min cewa kana neman mata na iya ƙoƙari na kan da cusawa kaina irin wannan ra'ayin amma kullum baka bani dalilin rashin yin hakan ba amma baka da damuwa duk ranar da na gano gaskiyar lamari za mu sa kafan wando guda ni da kai za ka sha mamaki na ai dama an gaya mani matan matanka sun fi ɗari shida idan ka tafi nan ka tafi can a ganka da waccan a ganka da wannan ka dai ji kunya wallahi hmm. gaskiya kina da matsala ni ban san haka kike ba ni yanzu kin ga ba nan ce a gaba na ba na dai je na riga na je na dawo duk abin da za yi daga ba a yi shi nan gaba za ki gane gaskiya ni ba na abincin ci abinci dai yau ina nake da natsuwan da zan yi maka girki a cikin gidan nan ba abin da na girka shikenan ba komai bari fita ne ba ga jakata na bari ne abin da zan saka a ciki na dama zan zauna kwana da yamma ba wannan ta ke ina fa da matsala da ita ba ta fa da ni ka yi hankuri yaya ka san mu mata ba na san halin sa'ada macen tana da kishi amma ban ɗauka kishin na ta ya kai haka ba amma dan Allah ka yi haƙuri yaya zan je in mata faɗa to abin da iskanci fi sabilillah yarinya wani banzan kishi mara amfani na hauka kullum ita kenan da na da kullun ita kenan da na dawo ka je kaza ka je kaza ka je kaza wai ba da aikin yi ne ko ba da sana'a in na fita bani da aiki kenan sai zuwa gurin yan mata amma da safar da ranar da dare ta dauki kamun waye ta rika min bincike bincike tai waye tai waye ta da sauransu banda dai na hana ta ma daukan wayar ta duba min waya ta ce ta ga kaza in na fita ta ce ga inda na je in na dawo ta ce ga zance ga magana ya ake haka ne ni dan Allah dan Allah ka ya hakuri idan da ta samu ta shiga daga ciki matan ga nan da yawa a gari nema suke yi gaskiya ba ta kyauta ba zan je mata faɗa ka ya hakuri amma fa kai ma yayi kana da lifi amma fa kana da 'yan matan nan da Allah ma hakan ne yasa da yake take tanzara da Allah ya shaki haka ban gane ina da da mata ba ita 'yan maza ce ita ba a cikin matan ita ma aka zakulo ta aka aure ta ba ha shikenan ba zan kula kowa ba aka ake rayuwa wannan ai ba zance bane tun da an riga an aure ta da ita kuma ba sai ta tsaya ta biyayya ba a matsayin ta na matar aure me ta ga an mata da aka cutar da ita ba wani abu da nake mata na kwaruwa zargi ne kawai ba ta da wani tabbaci abin da take take tunani ba taɓa ganin wani abu ba ha ke ke san waye ne a to to me a ciki kuma duk ga yan mata nan an bari su ruki su zuli su bebi duk an kyale su ba aure ba kuma ita aure ta kuma ta zo gida daga zuwa gaskiya ne na san fa duk rigimar da aka yi karshe kuma ka zaɓe ta zan je mata magana gaskiya ta yi kuskure idan na je na gama kwaso yin wata Eh, na zo na tarar ta ma yi girki ba saboda tsabar shegen tunanin da take ta da shi a ranta ta abinci ba yi eh. shi yasa ya naga kwana biyu duk karami a jalla rami bayaniya ta hannun sakewa da na fita da na da gida na tuna ma ya zan ganta kana haɗa ido da ta ganta a cikin wani da ta hum da ita ita ba saniya ba komai ba ta riga fafa mun haɗa dai tana shan kunu ba na so ne kada ba tafiya ba ta yi nisa ba fa a zo a gaɗe fuskar ta Yawarai rai kowa ne zai ɓaci gaskiya kar a ce daga yi ban rike ba nayi nayi wa ne waye yawa shi na nace warin ga miki ki je ki ja mata kunu inda aka hauta na ake sauka ke kika hada ki zaki gyara ita kyauta ba kai hakuri zan je mata magana gaskiya kishin nata yayi yawa kuma to da haka yanzu na zo ne in fito in dan cito tukunnan koma ya kamata kafin lokacin zagaya ki je gidan nan ki je ku magana da za da ita na mm, ba nisa mahaifina kawai zan ɗauka shi in je mata magana to ki je Mako za ta je ta cuci kanta tunda ba kai niyyar ƙari ba ma ka ƙaro tun yanzu a to ai na ba fara tuna haka Ya nan to ya haƙuri ga su ga su bebi ga su miki ha duk na haƙura na ƙyale su kuma ita na ɗauko ta kuma ta ce min ganganci ta mai shirme gaskiya dai ta yi shirme amma zan je in mata magana to ki magana da ita a wuce gurin nan yawwa kafin nan in koma gidan ga al'amura sun caccanja insha Allah Ki kika haɗa ke zaki gyara Insha Allah ba za ka ƙara ganin makamancin haka. Bari da Allah ki ga wannan abun kunya. gashi nan abinki kina ta ɗiban tuwo kina ci amma kuma kin hana mijinki ƙawata na iya shi ya jayo wa kansa da nake ce mashi ya daina abin da bana so ya ki yanzu dai kin gani dai ga tuwon nan tare za mu ci amma kin ga ina ta shan abuna haka Allah ya nufa da mai kaza ya ci kai ban gane ya jawo kansa ba kar ki manta ba ko kin manta da yadda aka yi ma har ya yadda ya karɓi soyayyaki kin san 'yan matan da suke san shi ko amma ka na ture su na cusa ki ya aure ki ki ce gori kike yi min saboda na ce ina son yayanki goranta min ai ba magana gori nake ba ina so da in tunasar da ki abin da kike yi ba kya kyautawa ke abin naki ma ya wuce kishi ya koma bakin kishi da kuma zargi shi kenan ba zai waya ba ba za a kira shi kenan ya waya ba yanzu idan magana ya fita ya mai mahimmanci ba Ƙawata, ina zaune ba ake kiransa a waya. Ya kira su kira shi ya kike so na yi. Kuma shi kenan don kin ga bobin mata a wayarsa ba business? Shi kenan ba a business da mata? To, gaskiya ne. A tambaya ke wa ko shada. da zaki ce min wai shi wai mata suna business kin gani ba duk ban yarda da wannan ba kawai su daina kiran shi ya daina kiran su kawai a zauna lafiya ai cewa kika yi ni nace ina son shi kin koga soyayya ce to mutumin da kake so ta ya zaka kuntata mishi kin ga ki da yawa yayin ki magana ni dai ba na son tashin hankalin nan ni ma. kawai i janye abin da yake yi i daina kawai ya bari mu zauna lafiya ni da shi yau naji amma kin san halin shi ba shi da biye biyen yan mata kuma kin san yadda yake da farin jinin yan mata ya zaki da wannan ki oh. ɗauke kai tun da dai ba gani kika ya tafi zance ko kuma yana kula kulan ba ki ɗauke kai wata ran sai labari kawata ina zaune ba ake kiransa a waya ya kira su kira shi ya kike so na yi da dai ba gani kika ya tafi zance ko kuma yana kula kulan ba ki ɗauke kai wata ran sai labari dan kin ga nan ban mace shikenan kuma soyayya suke yi kin ga sanin cewa yana da yan matan ne shi yasa kika ga kullum muna samun matsala ya ki daina kiran shi sun ki daina kiran shi to ya kike so in nayi bala'in nan nayi kishin nan nayi masifan nan ba safe ba rana ba da daddare ya ki canjawa ni kuma kin sani da tsawaran tsabagen kishi na ina son yayan ki ke ma kin sani ke da bakin kika faɗa ni nace ina son sa to kin ga kuwa ai ban san abin da zai sa mu kuntata mishi ba to ya za a iya canja ke ma baki canja ba me ma to yayi da zai canja me yayi ni na ga masu kyau ne Ke ce dai kika canja hali. Ni ban san ki da irin wannan. Na san ki dai da kishi amma ban san ki da irin wannan bakin kishi. Kawata ne nake zaune cikin gidan nan. Ke gaya mashi din girma Allah ya canza. Ni ma ba son tashin hankalin nan nake ba. Kin san yadda nake son sa. Kin san na kuma da rashin hakuri da kishin tsiya. Dan Allah ki gaya mashi. Duka dai ko dai ma me i janyo. Kin ga da yanzu dai wannan ce ma na rage mashi amma dai yanzu. Kawata kawai ki magana ya daina. a zauna lafiya ni ma zan bari yauwa insha Allah zan masa magana idan girman Allah ki taimaka ka wata ki mishi magana dan Allah ya canja in Allah da ki kwantar da ki ba dai nan ban mata ba insha Allah zan mishi magana da ya gobe shi yasa nake son ni ma insha Allah zan canja hakin sa tuwon ya bata raina amma zan ni. to in an cinye ne dan Allah shi ma a adana mishi na shi yau dan Allah ina tashi indomi zan dafa mishi yau a faranta mishi yau ya ji indomi da kwai zan dafa mishi ni kuma in har na kira shi a waya ya ce min kin faranta mishi kin gama kuma ke ni da kaina ma zan dawo ya tashi in goge nan bo Allah sosai ma kin taimaka min kawata ke ma bari in ɗibo miki tuwon a wani a ƙoshe nake Allah ci ci kayanki ai kenan. yara ya tarar da ragowa <laughs> amma fa kawata fa miyan nan ta yi daɗi Allah mm. Ke dai kwashi to. Yaya na ji yi magana da ita. Insha Allah komai zai daidaita. Amma fa gaskiya yaya. Hmm. Idan fa kiɗa ya canja dole rawa ta canja. Hmm, haka ne, haka ake cewa. Ya kamata a ce kai ma wannan 'yan matan ka haƙura ka rage Ni na rasa wannan wani irin masifa. Kullum ku ta magana na akan 'yan mata 'yan mata 'yan mata. Wai ni wai ku dan Allah ku wai kai. 'Yan matan nan da yake gani. Idan eh, ma magana ce ta kafin mutum ya aure. Kuma ana ma'amaloli da su wata ba ma ka sanin cewa ma akwai alaƙa ta soyayya ko da sauran sai tafiya ta yi nisa. Kullum ta Allah sai na dantsi guda ashirin na goge a wayata. Ashirin ya? To don a dinga rage sun gaba ki da. ka ce mai buhu buhu? ayo ma magana bubu bace ko wani abu kan wayata kadai lamba dubu biyu ke dauka a lalle dole ta yi shi to zallan ka ti zan zuba shi gaba kida to wannan ai wani abu ne daban amma ai ana rage ba an gaya miki an bari kuma ni yanzu ta neman yadda za a ci abinci a gidana nake ba ta wani wani magana abun nan ba shekaru sun tafiyar ma da yanzu ba ka da tunanin wai ka zo ka dinga yin wani wani kule-kulen wani 'yan mata kowa da sauransu to yanda take min ne bana jin daɗi ta bi ni hankali mana cikin lallama eh ni da cewa gaba da wani kai ne amma kuma yayi abin da kake ne shi yake tun zara zuciyar ta yasa take maka ba fa ni nake zuwa ba ba fa zuwa nake ba ba ko ban taba daukan waya na buga wata a gaban ta ba ki tambaye ta za ta bada tsakani da Allah bugo min ake kuma ka bugo mutum ya bugo ka bashi ansa na ma daina ba da amsar ma gaba daya ma bana dauka kuma sai azaba to da na fita kuma sai ta ce wai na fita wayoyi nake ta bubbuga kin gane ai yanayin ne zo a haka za ka yi sai a hankali amma dai ya kamata a gyara ɗin tunda ita mata ce za ta gyara matuƙar ka dai ne mata wannan kula-kulan mata a waya za ta gyara ba matsala za a san da zai Allah ya ta zan ta gaya musu in ta musu nasiha su kyale ni haka saboda yanzu ni ko ɗaurin aka yi akan ba zan karɓa ba saboda ba ni da kariyar da zan iya da dawa yanzu ko ba ka ba eh kwana nawa da yin abin ma yayi nasiya ai ba za ta musu ba kawai in ma sun kira duka sun ga sasa a blacklist mana Allah ko mhm. to ai ko zan dade ban ƙara ba ne ba matsala za a rika bin sa hankali a hankali kai fa eh haka san yadda za a yi kuma ko dan ka zauna lafiya da matar ka samu kai kiba <laughs> ba Ba ko insha Allah yanzu dai komai normal dai kun gama magana da kuɗi komai ya da daidai shikenan zan je dora daga inda kika da <laughs> eh ba damuwa shikenan ya kamata ka ji tun ta ce yanzu ta ajiye maka abinci

alaikum salam. An dawo? Allah ya To dama abinci ne na kawo na aji maka. Bismillah. Abinci na kawo maka. Kaga sai ka sauko ka ci. to gaskiya ban yi tsammanin cewa zan da'antar da abinci a gidan nan ba da haka kin ga fitar da ni dama abincin na tafi nema kuma Allah ya sa na samu na ci to to ba damuwa daman ina so in faɗa maka cewa ka yi haƙuri da abubuwan da suka faru na yi nadaman duk wani abu da ya faru tsakanina da ni da kai dama can laifin ka ne kai ka janyo kuma insha Allahu in dai ka canja za mu ci gaba da zaman lafiya a cikin gidan nan ma ba jin daɗin tashin hankalin nan nake ba to amin sa'adatu dama kuskuren da kika yi shine kai tsaye mutum ba zai iya canjawa ba a ce kawai ka sami yadda kake nema kuma yanayin da kike biyo min din ne kwata-kwata bai dace ba ki rinka tunawa cewa fa ni mijinki ne ko ba haka ba kuma abubuwan da yake tsammani da yawa ba haka suke ba kuma abin nan ba fani nake ba ba al'amarin nan zuwa yake in a ce ni ne nake ɗaukan waya in buga ko wani abu makamancin wannan shine zaki dinga la'akari da shi ko ba haka ba amma zargi tsakanin miji da mata kuskure ne bai dace ba gani to Allah ya sa guri na kullum mu zauna lafiya ni da kai alhamdulillah da ba haka yake so eh, ki ne gaskiya kin ɗauki abin da zafi kuma ya kamata a ce an takaita kuma abubuwan nan dai ba wai da gayya ake yin sa ko ba haka ba zuwa suke to irin abu ya zo haka sai ka rungumi kaddara ka ga yadda al'amura suka kasance a bani dama ne abin da ya dace ko ba haka ba To ka ɗaga mana. Ah, a, To ai na gani. Ai ni daman dai matsala ta ɗaya na ce a daina ɗaukan wayan mata a cikin gidan. Amma gabaki ɗaya duk wanda zai kira ka ka dinga ɗaga namiji dai ban cika ɗaga ba. kyale shi isa kafinta ne kuma na gaya miki gyara ne dama ofis ɗin akwai wani katako da ya ballo to shine muke so a dan bubbuga masa kusa ko zai dan dawo ya saito to kawai gwara ya kyale ni kawai ni na yanke shawara na daina ɗaukan wayar kowa na da gida kawai lokacin iyali na ne kawai na fita duk wanda zai ma'amala da ni yayi to ka sani ko cewa ya gama ne shine yake kiran ka ka sallame shi kyale shi kawai ma haɗu gaba abin da zamu yanzu yau ba dan shan shayi ne um da kwai shi to a ɗan min da Allah a ɗan min shi dama dan na ga na yi tuwo shi yasa ban dindima maka ba amma ba nan shi na san nan da dai da minti biyar ai wata iya kin gama eh. Thank you. minti biyar da zan iya Assalamu alaikum. Hello, sweetheart. Usi oh, baby. <laughs> ba wani abu bari zan kira kin Allah yadda. No, ka kida mu. Zan shiga ban ɗaki ne. Zan kika ji murya ta gasa gasa. kin ga bai kamata mutane su dan ji ina ta maganganu ko ba ka ba a gurin abin nan zan kira ki ka ki damu ka ki damu kar ki damu ba matsala ba kina raina to love you Mr. call The number you are calling is not available at the moment. Please try again later. Ikon Allah. <gasps> Na shiga tara. mai hali dai baya barin halinsa wallahi to a masu kallonmu wannan a gidan aure kenan ire-iren waɗannan suna faruwa kula abin da muke magana a kai shine in ka san halin mutum sai ka san kawai Eh, yadda za ka zauna tare da shi ka ci maganin zama da shi shi ne mafi kwanciyar hankali biye-biyen layin waya da waya da sauransu duka bata taso ba abin da ya kamata ke ke la'akari da shi ya mijinki yake me yake daukan hankalinsa ba a makara za ki iya nemo hanyoyin da za ki bi ki magance shi ki don kwafe shi a gida abin da yake daukan hankalinsa a wajen ke ki magance matsalar sai ya dawo da shi gida kar ku ce wai ba a yi gaskiya yana yiwuwa yana yiwuwa ana iya dankwafe namiji a gida ba ta hanyar komai ba ta hanyar kyautatawa da yi masa abin da yake so wannan dalilin yasa Allah subhanahu wataala ya da dama ga mazaje su mata mataye da dama saboda su samu abubuwa mabambanta to in kina da wayo ko ku a idan kuna da wayo sai ku gano me da me da me da me mijinku ya fi so kar ki mamaki yanzu wani mijin kawai yana so ya ga mace ta yi kwalliya da kore in dai ya gani sai an ɗauki hankalinsa ita kuma nan ta zo ta yi da bulu kuma dark bulu <laughs> misali ko ba haka ba to idan kika gano yana sa haka kayan ki zama waɗannan kalolin ba ki da sama da mijinki duk wanda kike tunani bayan wanda kike tare da shi ne duk abin da mace take hange idan ta bar gidan wani ta tafi ba ta san halinsa ba kafin ta saba da shi lamari ya riga lalace kada mace ta je ta katan katana mutuwar gaban almuru ko ba haka ba nan sun gama ci nan kuma bike za an ci da ke ba ko ba haka ba to akwai buƙatar mu rika sanin menene abin da abokanan zaman mu suke ciki kar mu gaggawa idan muka fara mu ba abin a hankali ko kuma mazaje a ji tsoron Allah To Allah do annabi amma dan wannan canja da shi wannan dan Isa kafintan da ya saka ai da hali ne na tsoro yana dan tsoron kada wani abu ne ya faru shi sa dan sai zaka ga shara ta take <laughs> to ai in aka yi miki haka aikin gane wa shi ana ana ganin kimar ki tunda har aka boye suna akwai bambanci da namijin da zai zo gatse gatse a gaban sai yana kula wasu kuma yana mata matacewar bata isa bane mata gadara wannan baya daga cikin tsari na tarbiyya saboda duka girman namiji martabarsa bai wuce matarsa ba mata ta garrabin arziki ce muyi yi ƙoƙari mu nan mu tsakanin maza tsakanin mata mata mu yi haƙuri da bin ƙoƙafi da zazzafan kishi ta hanya mafi sauƙi za a lallaɓa yanzu a baya yana ta fuffuka amma jin cewa gashi ta dawo ta sai tana lallaɓa shi da ta kama shi ya ji bai ji daɗi ba kunyar haka ma ta ishe shi dole zai gyara kuma daga yanzu da zarar ta ga ko da hudu mai makane za ta gani <laughs> ta san cewa ba fa mace bace eh, ba namiji bane ko ba haka ba ta san mace ce saboda haka sai a kiyaye maza watakila ku ce na tona muku asiri to magana ce ta gaskiya mu so muke a zauna lafiya a gidajen aure duk wanda ya ci gaba da yin haka to matarsa ta gano me ta rasa ba ta tashin hankali da musiba ba ko ba haka ba ta lallaba mijinta a zauna lafiya girki ta iya girki ne bata iya ba a nemi wanda za a gyara masa a ci ba'a lafiyayye ko ba haka ba to wannan daga cikin abubuwan da muke kawo muku a cikin wannan shiri na gidan aure da fatan kuma za a ci gaba da bibiyar mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba daga wannan tasha ta mu kuma ga lambar waya nan kamar yadda muka saba ambatawa idan an kalla an fahimta, tuda abin da aka yi to a yi mana sharing zuwa wasu su masu gani domin su amfana ga lambar waya nan da za a kira mu ko turo sako ko a whatsapp ko kuma kira ko text message ko kuma inda wanda zai ba mu gudunmawa a cikin shirin nan muna maraba da shi ko kuma wani ya kawo mana talla da za mu saka wannan kafa da muke yada wannan shirye-shirye a ciki a madadin yan uwa da muke tare da su da wai gida na sarauta mata ko <laughs> sai a gyara yawwa so wannan shine eh, inda muke kuskure Allah ya gafarta mana inda muke daidai kuma Allah ya hada mu da mu da ku a cikin ladan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh please subscribe yes <laughs>